Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. shirin mu na gaba shine shirin na Muleka Iran. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya ce wa'anda suke neman sasantawa da isra'ila sun ji kunya da kisan abu akela a najeriya kuma ministoci goma ne suka ajiye ayyukansu don shiga takarar zaɓe na shekara mai zuwa sai kuma shugaban ƙasar iran da kuma ministan harkokin wajen ƙasar sun miƙa ta'aziyarsu ga ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa kan mutuwan sarkin ƙasar sheikh khalifa bin zaid an nahyan yanzu kuma ga cikakkun labaran babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sai da hassan nasrullah ya bayyana cewa ya kamata shugabannin kasashen larabawa wanda suke gaggawan samar da hulɗa da hamji kasar isra'ila su ji kunya kan kisan da yahudan isra'ila suka yi wa shirin abu akila yar jarida wacce sojojin yahuda suka kashe a janin a makon da ya gabata tashar talabijin ta firist tv a nan tehran ta nakalto da hassan nasrullah yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da yake jawabi kai tsaye a daidai lokacin da ake yin wato jana'izar shirin abu akila a birnin kudus sai Nasarallah ya kara da cewa wani abu mai muhimmanci dangane da kisan abu akila shine cewa ita kirista ce wanda ya nuna cewa su yahudan isra'ila suna kisan dukkanin wanda ya kasance ba falasɗine musulmi ko kirista a jiya juma'a ce dai dubban falasɗinawa maza da mata musulmi da kiristoci da kuma abokan aikinta wato 'yan jaridu suka yi rakiya wa gawar sherin abu akila zuwa ga makwancinta kusa da wata makabarta a birnin kudus inda aka binne iyayenta rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaron yahudawa sun yi kokarin hana jana'izar shirin abu akila a jiya juma'a don yadda kisan ya zama musu taɓo babba a tarihin gasar. ministoci goma ne suka aji ayyukansu saboda shiga takarar neman kujeru daban-daban na shugabancin tarayyar najeriya a zaben shekara mai zuwa kamfanin dilashin labaran reuters ya nakaldo ministan watsa labarai mr lai muhammad yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa ajiye ayyukan ya zo ne bayan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da sanarwar cewa duk wanda yake son shiga harkokin siyasa a ƙasar daga cikin ministocinsa to su yi hakan kafin sha shida ga watan mayun da muke ciki ministocin da suka aji ayyukansu dai sun hada da karamin minista na ma'aikatar man fetur ministocin shari'a sifili kwadago niger delta kimiyya da fasaha da kuma mata banda haka karamin ministocin na ma'adinai da kuma ilimi duk sun ajiye ayyukansu dokar ta shugaban kasa dai ta keɓe mataimakin shugaban kasa profesa yemi asubanjo wanda ya shiga takarar neman shugabancin kasar a jam'iyyarsa ta apc a ƙarshen watan da muke ciki ne da ake sa ran jam'iyyar apc mai mulki za ta yi zaben fidda 'yan takara a mukamai daban-daban daga ciki har da na shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa kuma 'yan takara ashirin ne suke neman tsayawa jam'iyyar ta apc takarar shugaban ƙasa shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi da kuma ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahiyan sun miƙa taziyarsu ga gwamnati da kuma mutanen ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa kan mutuwar sarkin kasar sheikh khalifa bin zaid al nahyan a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban kasa da kuma ministan harkokin wajensa suna miƙa taziyarsu a wasiƙu daban-daban da suka rubuta wa gwamnatin kasar haɗaɗɗen daular larabawa shugabannin sun roƙi allah ta'ala ya yi wa sarkin rahama ya kuma ba wa danginsa da mutanen ƙasar juriyan wannan rashin. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya yi allah wadai da kisan da wasu jama'a suka yi wa wata ɗaliba wacce take shekara ta biyu a kwalejin shehu shagari na tarbiyyar malamai da ke sokoto a ranar alhamis da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta nakaltar shugaban yana faɗar haka ta baki mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin watsa labarai malam shehu garba shugaban ya ce bai kamata mutane su ɗauki doka a hannunsu ba ko da kuwa hakan ya faru haka ma mataimakin shugaban ƙasa profesa yemi asimbanjo ya nuna takaicinsa dangane da kisan debora samuel kan zargin batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Osin Banjo ya kara da cewa akwai abin takaici da yadda mutane suke daukar doka a hannunsu baya ga akwai hukumomin da ya kamata su kula da irin wa'annan al'amura da ƙarshe dai ya buƙaci a gaggauta zakulo wa'anda suka yi hakan sannan a hukunta su sannan ya miƙa taziyarsa a iyalan Deborah Samuel wacce aka kashe a Sokoto. ministan harkokin wajen Kasar syria faisal mcdar ya bayyana cewa goyon bayan da gwamnatocin amurka da kuma na kasashen yamma suke ba wa 'yan ta'adda su ne suka lalata tattalin arzikin ƙasar a arewa maso gabaci da kuma arewa maso yammacin ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto mcdad yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa yakin da kasashen yamma musamman amurka suka ɗaura ƙasar shekaru goma da suka gabata ya lalata harsashen ginin tattalin arzikin ƙasar syria sannan ya buɗe hanya wa ƙasashen waje satar ɗanyen man fetur na ƙasar syria mcdad ya kammala da cewa ƙasar syria ƙasa ce mai arzikin auduga man fetur da kuma alkama amma a halin yanzu ba ta samun wannan arzikin saboda mamayar da amurka take wa yankunan arewacin kasar da kuma goyon bayan da take ba wa 'yan ta'adda masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to a gaida tahir amin da ya kan labaran duniya yanzu kuma sai a saurari shirin na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurar da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a kan bangarori daban-daban na lamuran. da kuma jin mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamarin daga bangaren su a yau shirin namu da Allah zai dubi ne a kan ziyarar da shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai kasar iran a ranar 8 ga watan mayan shekara ta 2022 inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma jagoran jihun juhali na kasar iran din a cikin shirin za mu yi dubi dangane da yadda wannan ziyara ta kasance a bangarori daban-daban da fatan masaurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. a ranar wannan lahadi takwas ga watan mayun shekara ta 2022 ne shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai wata ziyara aiki a kasar iran inda ya gana da jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah sayyid ali khamenei sannan kuma ya gana da shugaban kasar ibrahim raisi bayan kuma ministocin harkokin wajen kasashen na syria dr faisal megidad da kuma ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan sun gudanar da tattaunawa a nasu bangaren a yayin ganawa da jagoran jin juhal musulunci na kasar iran shugaban kasar syria bashar al-assad ya gabato da abubuwa da dama wanda suka yi bahasi a kansu a nasa bangaren jagoran jin juhalin musuluncin ya jinjina wa shugaban kasar syria bashar al-assad dangane da matakai da ya dauka lokuta daban-daban a cikin shekarun da kasar syria ta dauka tana fuskantar matsaloli a shekarun baya-bayan nan musamman ma shekaru goma na ƙarshe jagoran juju hali musulunci ya bayyana cewa irin matakan da shugaba bashar al-assad ya ɗauka sun taimaka matuka wajen dawo da lamurra a kan sahihiyar turba a ƙasar syria kamar yadda kuma ya bayyana cewa irin jajircewar da ya yi da ƙin miƙa wuya ga manufofin turawa 'yan mulkin mallaka da kuma makiya na yankin wannan shine babban abin da ya baiwa ƙasar syria nasara sannan kuma jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya jaddada cewa kasar iran ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen taimaka ma kasar syria dukkanin bangarori ya bayyana cewa kasashen syria da iran kasashe ne waɗanda suke da matukar muhimmanci da kuma tasiri a yankin saboda haka yin aiki a tsakaninsu tare da karfafa juna ya zama wajibi domin hakan zai amfanar da al'ummomin yankin baki ɗaya sannan kuma jagoran jirgin juhalar musulunci na iran ya ce yin tsayin daka wanda ƙasar siriya ta yi shine babban abin da ya maida ta ƙasa mafi karfi a halin yanzu fiye da lokacin da ta kasance a baya domin kuwa cewar jagoran jirgin juhalin halin yanzu ƙasar siriya ta samu gogewa a ɓangarori daban-daban da kuma fuskantar matsaloli da ƙalubale ta fuskoki na siyasa tattalin arziki tsaro da dai sauransu. sannan kuma ya yi ishara da yadda wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma wasu kasashen larabawa waɗanda wasu suke makwabtaka da syrian wasu kuma suna makwabtaka da kasar ta iran a cikin yankin gabas ta tsakiya yadda suka miƙa wuya ga manufofin isra'ila da kuma 'yan mulkin mallaka da yadda ya bayyana cewa irin waɗannan kasashe abin ban takaici sun manta da irin matsalolin da al'ummar palestina suke fuskanta na kisan kiyashi a hannun yahudawan isra'ila a daidai lokacin da suke zama da jami'an gwamnatin isra'ila a kan tebiri guda suna shan shayi a nasa bangaren shugaban kasar ta syria a yayin ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya jaddada a kan cewa aikin haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen iran da syria abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ya ma zama wajibi domin kuwa al'ummomin ƙasashen iran da syria al'ummomi ne waɗanda suke da 'yanci kuma waɗanda suke da tsayin daka wajen rayuwa a cikin 'yancinsu saboda haka tasirinsu yana da muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma al'ummomin yankin baya ga kuma shugaban kasar ta siriya ya bayyana cewa irin taimako da kasar iran take bayarwa ga bangarori masu 'yancin siyasa na yankin da masu kokarin tabbatar da cewa al'ummar gabas ta tsakiya ta rayu a cikin 'yanci taimakon na iran bai takaitu ga bangarori na soji ba da kuma kudade babban taimakon da iran take bayarwa a cewar shugaba bashar al-assad shine shine sanya mutane su zamanto masu komaji na neman su rayu a cikin yanci maimakon zama karkashin mulkin mallaka na turawan yamma da kuma yahudawan isra'ila sannan kuma bashar al-assad ya kara da cewa kawancen iran da syria shine babban abin da ya hana isra'ila ta shimfiɗa ikonta akan al'ummomin yankin gabas ta tsakiya. bayan kammala ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci shugaba bashar al-assad wanda shugabar isi e na iran din yi masa rakiya sun nufi fadar shugaban kasa da take unguwar sa'adat abad a tsakiyar birnin tehran inda ana sa gudanar da ganawa tsakanin shugabannin na syria da iran akan batutuwa daban-daban babban abin da ganawar bashar al-assad da kuma ibrahim ra'isi ta mayar da hankali a kansa shine karfafa alaka ta fuskoki na siyasa tsakanin iran da syria da kuma karfafa harkoki na tattalin arziki da cinikayya da kuma bunƙasa masana'antu a tsakanin ƙasashen biyu baya ga hukuma sun taɓo batutuwa da suka shafi tsaro da yadda za su gaba da ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa a wannan fage bayan ganawar shugaban syria bashar al-assad da kuma shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a nasu ɓangaren ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu hussein amir abdullahian na iran da kuma faisal megidad na ƙasar syria sun zauna sun gudanar da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙoƙi tsakanin ƙasashen biyu musamman ma ta fuskokin siyasa abin da ya shafi yankin gabas ta tsakiya yadda za su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da kuma yadda za su fuskanci batutuwa daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa masu sharhi na gwamnatin yahudawan isra'ila jim kaɗan bayan sanar da ziyarar ta bashar al-assad a ƙasar syria suka fara yin sharhi akan wannan batu da dama daga cikinsu dai sun yi ishara da cewa wannan ziyara ta bashar al-assad wadda ya kai a ƙasar iran tana nuni da cewa iran da syria suna ƙarfafa ƙawancensu, duk da cewa rasha wadda ita ce babbar abiyar ƙawancensu ta shigaltu da yaƙi a ƙasar ukraine da kuma hakan yake nuna da cewa kasashen biyu za su yin aiki da kuma tabbatar da manufofinsu a yankin sannan kuma wasu daga cikin masu sharhin na isra'ila suna cewa bashar al-assad a wannan ziyara yana tabbatar wa duniya da cewa shine ya yi nasara kan dukkanin abubuwan da aka shirya domin kifar da gwamnatinsa a ƙasar syria da kuma tabbatar da cewa ya riga ya tsallake rami sannan kuma wasu daga cikin masu shirin na isra'ila suna cewa wannan yana tabbatar da babban tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya ta yadda take da tasiri a kan kasashe masu muhimmanci a yankin ta fuskoki daban-daban daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da ƙasar ta siriya kuma ziyarar ta bashar al-assad tana ƙara tabbatar da hakan a fili wasu daga cikinsu kuma suna ganin cewa wannan ziyarar ta bashar al-assad da kuma ayyukan haɗin gwiwa a tsakaninsa da gwamnatin ƙasar iran yana a matsayin wata babbar barazana ce ga makomar isra'ila musamman ma kasantuwar yadda bashar al-assad din a halin yanzu ya samu karfin gwiwa bayan samun nasara a kan 'yan ta'adda waɗanda ya yaki da su tsawon shekaru fiye da goma a ƙasarsa da kuma irin rawar da isra'ila ta taka wajen ƙarfafa guwar ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da kuma ɗaiɗaita ta. to sai dai masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ɓangarori daban-daban sun yi imanin cewa siriya ta riga ta yi nasara akan dukkanin makirce-makircen da aka shirya mata wanda kuma waɗanda suke da hannu a cikin shirya ma ƙasar siriya dukkanin abin da ta fuskanta sanannu ne hakan ya haɗa da manyan gwamnatoci na ƙasashen yammacin turai musamman gwamnatin amurka da kuma ƙasashe irin su faransa da birtaniya da kuma a yankin gabas ta tsakiya wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke biyayya sau da kafa ga gwamnatocin kasashen yammacin turai kuma suke dasawa da isra'ilan sannan kuma hakan yana ishara da cewa ƙasar syria a halin yanzu ta zama ƙasar da dole a dama da ita matuƙar dai ana son lamura su daidaita yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma masanan sun yi imanin cewa wannan ziyara ta bashar al-assad a ƙasar iran tana yin ishara da cewa kasashe masu 'yancin siyasa har kullum za su iya yin aiki tare su kuma cimma burinsu matukar dai za su haɗa ƙarfe da karfe wuri guda tare da dogara da junansu maimakon dogara da ƙasashen yammacin turai waɗanda har kullum manufarsu ita ce kan gaba ba manufofin al'ummomi na ƙasashen duniya ko kuma nasararsu ko kuma ci gabansu da kuma zaman lafiyar al'ummominsu ba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin riske mu anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mu da don kowa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. Baran haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum muryar musulunci tahiran ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya irin dama da kuke ba da kamar yau zan gaida yan uwa da munnan arziki kamar haka da farko ina gaida mai martaba sarkin daura Umar Faruk Umar da kai kuma hakimin babban mutum dan iyan daura akwai hakimin ɓaure umaru taha umaru ba zan manta da kadowar ɗan fulani ba akwai ɗan musa hadirin asuba da magaran akwai letoro wanda yake da magaran akwai miji soja da magaran akwai nagwa mai faci wanda yake da magaran akwai ilias wanda yake agades akwai atayar baban soyayya wanda yake agades akwai lawan balga wanda yake da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake nan da magaran ba zan manta da abdullahi kadamari eh, iso madatte sunusi madatte duka ina musu fatan alkhairi ina musu fatan barka da sallah da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka ina wa kowa fatan alkhairi na gode suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio iraq karshen mako kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida ibrahim haruna dan na haka maru ina gaida tanko na da shi da mata ta zainabu dan na haife yi ba ina gaida maliki na da shi da mata ta aida da maryamu dan na haife yi ba ina gaida haɗa mai kwamfuta dan na han najeriya ina gaida muhammad dan bari bari dan na bayan ruwa ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki ne dan na abiya so ina gaida rahamu ita da ya yaranta da na biya su ba da bayan haka na hassan barka ina gaishe ka duk wanda ya ji murya ta ban ambata suna ne ba ina kowa barka da kuma ina gaida kowa da kowa Allah ya ba da sa Allah taimaka Allah kawo kasuwa mai albarka amin don su annabi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyo mai albarka na Iran yi muku barka da safiya a inda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arzika kamar ayo ma ina so gaishe da abokan arziki na da yan uwa kamar irin su gwanila. ibrahim alagamadan ina gaida shi da awal yan jali ta kai ina gaida shi da baban gida buba fajewa ina gaida shi da kadoda digaga dan fulanin warji ina gaida shi sannan da hajiya na'ima musa da ke birnin kebbi kebi nigeria ina gaida ita sannan da suleiman musa gamadan shi ma ina gaida shi sannan ina gaida salisu baban bola ina gaida shi sannan ina gaida dukkanin dai abokan arzika mai magana kai tsaye usman sani daga nan dakin Kano State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci ta Hira. Sunana Muhammadu Dambari Bari shugaba na fada mazajen daganya mai Nijar. Muna cikin ƙarshen mako. Ku ba izini dan gaishe-gaishe. Na farko yana gaida rabu shugaba na aiki din ƙasa gaba ɗaya. akwai akka mai kwamfuta abokin alakai na dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai yakuwa badaraka akwai kadori dauri ɗaya gidan fulani dan bare bale ne ko dan fulani ne to akwai sumayya albunga gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi tsoho mai albarka isa al'umma tsoho mai albarka daga nan shi da matar shi daga nan duk inda yake albunga gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isu madatai akwai abokina kanina karami mai aski alhaji rabi mai aski albunga gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai malam malami abokin tahiya akwai hassan ita bisman hassan hassan jibin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe nan ya mai nijar salamu alaikum radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski bari raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko zan fara gaida dukkan ma'aikatan naku gaba kiɗaya ina gaida kadaura da gaga dan fulanin wargi da ada mai kwamfuta da gwani lawan ali game da wanda suke najeriya da hassan hamza sulatan karkar da gigan magaji gari sulatan karkar duka wanda suke najeriya an da dawo da magaram akwai sanusi madatai isu madatai tasirin gwatudu da da rabu mai aski baba lefe da dukka gabaki daya ina gaida su gabaki daya wanda suke da magaram na ji su ina gaida siri tahir wanda yake su, alkasum wanda yake agadas da duk al'ummar su ina gaida su ina gaida maman yakubu awashe wanda yake yartawa da dukka al'ummar da suke saurara wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya ina gaida su mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni yamai na jamhuriyar nijar zan yi gaishe gaishen karshen mako da farko yana gaida salishin wadatai akwai rabon shugaban rami aski tsallaka a gadas in gaida alkasim baba liman aharam yana gaida ilyas firezira a yanzu akwai alkasim a gadas akwai lawa alhaji abba ali a gadas akwai shuti tayar wanda yake a gadas in dawo nan da magaram in gaida baba liman in gaida bayan lefe da magaram akwai alhaji lauli tati bakin gidan marana da magaram akwai abdulaziz prezi share zamna da magaram na gode ku tashi laya mai magana isu ne maɗate da magaram zamfuri nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi laya sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan miƙa sakon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasum da ke agadas akwai abokina sabu usa biola akwai usaini star kasuwar kwalliya akwai lawali birga mai salula kasuwar kwalliya ina gaida muktar mai wanda yake can marshe dole ina gaida abokin nau sani Ali sangwara akwai rb mai kanti akwai mushe ibrahim mamman buniya awashi ina gaida shi isu madattai sunushi madattai da mushe shayabu a unguwar karamari na mishi fatan alkhairi ina gaida yan uwan nau da suke can garin tawa ina gaida madar rashida ina gaida fati sabo ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa da kowa ya yi sallah lafiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da Abdulkibiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa wabarakatuh jamhuriyar musulunci da irin sashen hausa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kuma an yi sallah lafiya mai magana lawan amurka shugaba na kula tempo da magarin jamhuriyar nijar zan amfani da wannan dama in miƙa sabon barka da sallah ta ga yan da abokan arziki wanda suke nijar najeriya kamar chadi da dukkan sauran ƙasashen afirka da suke kusa-kusa da mu da kuma yan kulab kulab da fada fada da yan sauran ƙungiyoyi da suke cikin garin da magana musamman ma raba mai aski kulab da mai Salam masu kina da saurari. Malam Shehu Kurab da maganin ina kwana Musa da masu kwansil. wani na kula bidan po Abala Nansi wanda yake kula da maganin ina kwana. Akwai dukkan dai jama'a da suke saurari mu a halin yanzu. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya Shirin da zai zo muku a nan gaba shine shirin na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yadda cikin sami kamo tarihi muhimman wurare masu ɗan tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sun amfana kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bar mu shiga cikin kwarar shirin. A shirin namu zai kawo muku bayani ne game da irin ci gaban da Iran take samu a bangaren ilimin kimiyya da fasaha inda a baya-bayan nan ta ƙirƙiro wata na'ura ta tantance yanayin lafiyar jariri a ranar da aka haife shi hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ta sanar cewa masana ilimin kimiyya na ƙasar iran sun samu nasarar kirkiro wata na'ura ta tantance jarirai sabbin haihuwa duk kuwa da matsanancin tahunkuman tattalin arziki da aka bawa ƙasar na'urar iem tana iya ganowa da kuma tantance wasu matsaloli a a kwayoyin halitta da ke cikin jariri shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya ce iran tana daga cikin manyan kasashe biyar da suka kera wannan na'ura da ke tantance matsaloli da suka shafi jarirai sabbin haihuwa shugaban ya kara da cewa yana jinjinawa masana ilimin kimiyya na kasar iran game da kokarin da suka yi da haɗin gwiwar bangaren cibiyar samar da ci gaba da ke jami'ar azad a lardin tsakiya na kasar iran ya ce iran ta samar da oxygen guda 18 tare da ruwa mai kauri a na'urar molecular har ila yau ya ce masu bincike sun yi sarar samar da oxygen guda 18 ta kuma tantance iskar oxygen gwargwadon sakamakon da aka samu na binciken da aka gudanar iran ta kai matakin da take iya samar da na'urar tantance cututtuka da ke jikin jariri an kwace shekara guda ana gudanar da wannan binciken kuma masana masu bincike iraniyawa sun ba da himma da nuna ƙwazo da ƙoƙari da zuba hannun jari wajen samar da irin waɗannan na'urori yadda al'ummar ƙasa za su yi amfani da wannan na'ura domin gano cututtuka da naƙasu ko kuma illa da ke jikin yara jarirai a lokacin haihuwa har ila yau an samar da wannan na'urar ne fiye da bukatun al'ummar ƙasar iran don haka akwai shirye-shiryen da ake yi na fara yin safarar waɗannan na'urori zuwa wasu ƙasashen ƙetare ya ƙara cewa ƙasashen yamma sun ɗauki matakin nuna ƙiyayya a fili a lokacin da masanan ƙasar iran suke guna da ayyukan tace ruwa mai kauri wannan ya sa suka ƙara matsin lamba kan jamhuriyar musulunci ta iran domin su dakatar da ci gaban da take samu ya ce wasu ƙasashen yamma sun nuna irin wannan halayyar a lokacin da wasu ƙasashen turai suka ƙoƙarin haɓaka ilimin kimiyya da fasaha haka zalika islami ya faɗi cewa muna miya godiya ga jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i game da matsayarsa mai cike da hikima na kare fasahar nukiliya wanda iraniyawa a kullum suke ganin sakamakon wannan matsaya ta jagora a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Neonatal Screening Newborn Screen ya kunshi tantance jarirai sabbin haihuwa a ranar farko da aka haife shi domin gano irin illa da yake dauke da shi da kuma irin cututtuka za su iya cutar da ci gaban yanayin girmansa kamar yadda aka saba waɗannan cututtukan ba suka bayyana ba a lokacin haihuwar jariri amma suna yiwuwar haifar da lalacewar jijiya da sauran illoli daban-daban a jikin yaro da kuma cuta ta zahiri wanda ake iya gani sai dai gano irin waɗannan cututtuka tun da wuri zai ba damar ɗaukar matakan da suka dace don hana yaɗuwar abubuwan da ake gani aka gano a cikin wannan jaririn na tsawon lokaci daga cikin cigaban da iran ta samu akwai kokarin da masana na kasar suka yi na samun bayanai na farko da turan dan adam na nur 2 da iran ta samar duk kuwa da irin takunkumin da kasashen yamma suka ƙaƙaba mata tauraron dan adam kirar cikin gida da aka kera a nan kasar iran mai suna satellite nur 2 wanda dakarun kare juyin juyar halin na kasar iran irgc suka kera kuma suka harba to ya fara aiko da bayanai karo na farko na irin hotunan da ya ɗauko an aiko da wasu abubuwa guda biyu inda ya nuna wasu abubuwan da ke mavdesht da ke lardin fas da kuma hormoj da ke lardin bushar wannan babban ci gaba ne sosai ga ƙasar duk da irin takunkumi da aka ƙaƙaba mata na neman karya tattalin arzikinta ministan ya labarai da fasahar sadarwa isa Zaripur ya nakalto cewa ya ga hoton da ke nuna irin nasorin da masana kasar suka samu ya ce era tauraron ɗan adam da aikewa da shi sauran samaniya da kuma yin amfani da shi duk yana hannun masana ƙasar iran ne ba tare da taimakon wani daga waje ba ya ce iran ta fi sahun ƙasashen duniya da suka mallaki fasahar tauraron ɗan adam ministan ya kara da cewa wannan shine karan farko da tauraron ɗan adam da tauraron ɗan adam kirar cikin gida da iran ta yi kuma aka aike da shi sauran samaniya ya aiko da hotuna da ya ɗauka masu kyau sosai idan ana iya tunawa iran ta yi nasarar aikiwa tauraron ɗan adam na soji mai suna nur 2 a ranar 8 ga watan maris da ya gabata zuwa sararin samaniya haka zalika shi ma nur 1 an harba shi a sararin samaniya da ya kai nisan kilomita 425 daga ƙasa wanda har yanzu yana cikin sanin samaniya yana gudanar da bincike kan abubuwan da aka tura shi domin leƙowa. To ma saurare gashi kuma lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki da haka zamu jalin zamu shirin a nan amma a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da wasu labaran amma kafin nan amma don wanda suka taimaka shirin kammala ni ma duk shin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1 ng a huta lafiya. To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau ai saurari lafiya. Afirka a yau. Gabatarwar Shirin Afirka a yau na ran 22 ga watan biyu. Masu raro barkamu da hutawa da kuma fatan kwana lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannoninsu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun ne na rasuwar tsohon shugaban waye kibaki na ƙasar kenya kamar yadda shugaba uhuru kenyatta na ƙasar ya sanar a cikin wata sanarwa Mista kibaki shine shugaban ƙasar kenya na uku bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga kasar birtaniya a shekara ta 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi shugaba uhuru kenyatta ya ayyana kwanakin zaman makoki a fadin kasar har zuwa ranar da aka binne tsohon shugaban kasar ya kuma sa an yi wa tsohon shugaba kibaki dukan karrama wanda ta dace da tsohon shugaban ƙasa. domin tattauna wannan batun ne muka to farfesa mustapha gwadabe to farfesa bayan shekaru biyar an sake zaɓe a wannan ƙasa ta kenya a lokacin da shi wannan kibaki yake kan wato karagan mulki idan kuma an ce wasan ya ɗanyi ƙasa saboda an samu tashin hankali da zargi da magunan zabe har ma mutum dubu suka mutu to wannan batu ya ɗauki hankalin duniya akan me za a yi me ya fita farfesa ima to ka eh, gashi, shi sa nake gaya maka ta wani ka kalli abin a matsayin ka na dan adawa sai ka nuna cewa to duk yunkurin da bayan Allah nan yi, shi ma ya yi ni don son kansa Ya yi challenging eh, Kano ba wai don wasu abubuwa da shi yake da shi wanda sun fi na Kano ɗin ba A'a, dan shi ma dai na su a dama ce yana so ya daga daga matsayin mataimaki ya zama shugaba kuma an an masa an kankange masa an ba ba ba shi wani damar ba to sai ya amfani da wannan kuma ta nan ma magana kabilanci ta shigo harkar siyasa wanda shi ne bata siyasa ya ja rikicin su da da da shi eh, Rahila Odinga wanda ya fito da da Orange Party din shi ma yana yana takara kuma kaga aka wani abu wanda yake mara daɗi a lokacin menene mara daɗi shi ya insistin cewa dole sai ya ci gaba ko da yake an yi zaɓe ana kokarin cewa zaɓen nan bai kyau ba da yadda an challenge zaɓen a duniya ma an nuna zaɓen nan bai yi ba to kaga duk wani ya nuna cewa shi ma ya shiga wannan turban sai dai kai magana wai kabilarka wai dan addininka ko kuma wani na kusa da kai duk wanda zai shiga zaɓe ba yana shiga zabe ba dan ya canji dan ya kawo gyara a yana shiga zaɓe dan wani son rai nasa wani abu da yake so ya ci yayi shekarun su ya gama ba wani abu da zai yi sai kuma ya ce a ai shi zai naɗa muku wanda zai takara wannan shi ke fara ko ina afirka ko a najeriya ma to farfesa saboda wannan tashan kalli da aka samu da aka kashe kamar da kace wajen mutum dubu shi yasa ka nemo kofi a nan ya zo ya yi wani irin wato kamar gyaran gangar auzunawa inda aka ce an kawo sabon prime minister a cikin tsarin wannan sha'anin mulki ba gani kamar an yi wa tsarin mulki wato karan tsaye a wannan tsari da aka yi babban karan tsaye ba kaga bai dore ba kaga bai dore ba ai abin da aka yi ai sau hudu ya yi abin sai abin ya lalace saboda abin an yi an gulga kan kaza ne a kai negros de creme, zoa sababan wannan abubuwa da kan lasafta na rashin wato jin daɗi a ƙasar gaba ɗaya an ce kuma cin hanci da rashawa sun yi samu ginin zama a wannan gwamnati ta haɗaka tsakanin kibaki da raila odinga faruwa ke nan wannan kuma dole sai mun hankalta sai 'yan siyasa mu sun hankalta in ba haka ba haka za mu kare a zuwa ana ana ana ana ma constitution karan tsaye mu yana kasa ba da mafita To, Farfesa a shekara ta uku 2013, baki dai ya ga haza da hazihi dole ya ritaya daga lamuran siyasa zance ce sannan kuma profesa na ce zagan shi a lokacin da ya kusan barin mulkin nan jikin nasa ya ɗanyi nauyi haka yana ganin bai kamata a sa yawan shekaru na lokacin da mutum zai yi mulki a ƙasa ba da za a yi haka a afirka da ya kyau kaga shi a lokacin ma kaga ya haɗari haɗarin ne ya ci lafiyar su sosai kafin ya yi hajjina haka amma duk da haka mutumin ne ya ci gaba wato wani abu muke da shi a afirka muna tunanin cewa akwai waɗansu mutane wanda suka fi kowa sani su suke da tarihin siyasa su suke su suka kaji ma siyasa saboda haka su za ka duba afirka kusan ko ina abin da yake faruwa ke ka duba uganda ka duba ko duk wannan irin haka mutum yana mulkin soja zai juya zama mulkin siyasa haka haka haka haka har yanzu an kasa samun a mafita dole ya kamata tabbatar da bangaren cewa ga yanayin abin da mutum zai yi ga ta ba ma haka ba kai ko ka ma zaɓar da shekaru fa magana gaskiya ita ce in dai mu dawo siyasa da cewa ga aƙidi ga alƙiblar da muka sa gaba to laɓata lokaci ake wato ka duba malami da kano ne zai ce jam'iyyar talakawa wato duk program ɗinta program ne na a taimaki talaka a fito da shi daga kangi da sauransu haka amma yanzu ina haka irin wani siyasa a najeriya ina haka irin wani siyasa a afirka duk wanda yake magana magana ce ke ta wasu abubuwa kawai na na yaudara da ita ake yi kuma ana yaudarar mutane da haka a najeriya wani mutum ya so ya zo ya ce maka a wai ya ya sai ka ya wai wasu yara sun sai masa katin katin takara miliyan ɗari ba miliyan ɗari wai yara sun sai masa yara nan da ba su da aiki yaran nan da ba su da abin da su yaran nan da kullum ana strike a makarantu ba sa makaranta na zan samu wannan kuɗi me ya kamata shugaban kasa ya sai a kama wannan mutuwan sai ya faɗi da ya samu wannan kuɗi to abin da yake faruwa Afirka da karshe me za ka ce game da wannan abin da faru kasan Kenya na wani rikicin zaɓe da kuma sulhu da shi wato tsohon shugaban majalisar duniya ya yi wato kofi a nan ya yi wanda da shi ne ga mutanen afirka gaba ɗaya majalisar ɗan afirka a matsayin shugaban eh, eh, united nations a wannan lokacin amma ba shi ne abin da ya dace ba abin da ya dace shi ne sashen koyar da tarihin siyasa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria don jin shi kuma inda yake kallon rayuwar wannan bawan allah Tuma sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau kashi na ƙarshe sai allah ya kai mu wani shiri na gaba a maimakon farfesa mustapha gwade bin sashen koyar da siyasa ko tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar nijeriya. ni awal kunyan da shirin na gabatar nika cewa sai wani lokacin to da wannan shirin ne ma kawo ƙarshen sheshen namu amma da yake masu 'yan dakikoki ga takaitattun labarai shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce wa'anda suke neman sasantawa da isra'ila sun ji kunya da kisan abu akela a najeriya kuma ministoci goma ne suka ajiye ayyukansu don shiga takarar zaɓe na shekara mai zuwa sai kuma shugaban ƙasar iran da kuma ministan harkokin wajen ƙasar sun miƙa taziyarsu ga ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa kan mutuwan sarkin ƙasar sheikh khalifa bin zaid an nahyan to saurare duka duka iya abin da suka a cikin shirin gan lokaci na raran mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauki da sa dan shirye-shirye amma kafin na amadin tahir amin da kanton labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.